matasan da aka kama bisa zargin shiga gidajen mutane tare da satar wayoyi da kuma talabijin kakakin rundunar 'yan sandan na jihar kaduna asp mansur hassani ya yi karin bayani ga manema labarai a hedikwatar rundunar a kaduna ya bayyana matasan sun gudu sun bar jihar amma suka yi nasarar kama su ganin cewa shi mai girma kwamishinan 'yan sanda cp musa yusuf garba wanda jama'an gari suka fi kiran shi daga tafila sarkin aiki samun wannan labari da ya yi na cikin bayanan sirri na irin wannan mummunan ta'adi da waɗannan mutane suke yi ya ba da umarni na gaggawa a kan cewa a tabbata ko ina suke ko a ina suke aikata irin wannan abu an kamo su Allah cikin ikon shi suka je unguwar sarki suka shiga wannan gida suka nannade mishi wannan kofa suka kwashe mishi kaya wanda ya hada da TV plasma da kuma iPhone 13 Pro bayan sun ɗauki wannan kaya suka ruga suka bar Kaduna a Allah cikin ikon shi Allah ya bamu nasara muka je muka kamo su duk da cewa wasu daga cikin su kaman shi wannan ya riga ga ya gudu ya ma bar garin amma aka bi shi har garin da ya ɓoye can cikin bangaren abuja da kuma bangaren naija inda muka kamo ɗayan shi ma allah ya bamu nasara dukkan su muka kamo su kuma nan kaya da suka sata dukkan su allah ya bamu nasara mun riga mun kwato su matasan da ake zargin sun bayyana mana yadda lamarin ya faru akan zargin da ake musu da kuma abubuwan da aka zargi sun sace waya ne da plasma abokina ne ya haura ya buɗe sa'iru Da ya haura sai ya bude maka? Eh, ya bude. Ni na daya a waje ina mai gadon mutane. Wayan guda nawa ne ka dauka? Guda daya ce. Wace iri? iPhone ne. Shi kuma plasman fa? Guda daya ne. Ka sai da su ne? Eh, an sai da su. Ba ka sai da ma? Muttala. Yanzu mun ji labarin cewa a baya ma an kai ka gidan yari akai ka fito. An daure ni ne na gama eh? sarƙana. shekara uku ka gama ne ko koya aka ka fito na gama ne yanzu da ka kuma baka canza hali ba na canza ba abokina ne ya kira na a waya abba ne ya sai da min tv da waya tv da waya sai dama ka san shi dan kasuwa ne dama ko kuwa ni dai na riga na siya tsautsayi ne da na san shi kafinta ne kuma ni na dade ban gan shi bai nuna min nashi ne ni na fi shekara uku ma ban gan shi ba ni sai da waya nake a kasuwa royal amma bai kawo maka da takaddun tibin ba ko kuma wayan kawo min da takaddu ba amma kuma ka siya eh nawa ka siya ni wayan ba ni na siya ba wani na ba ya sai da tibin ne na siya dubu talatin da biyar haka Allah ya riga ya rubuta ba wani wannan kawai tun kan mu zo duniya Allah ya riga ya rubuta wannan ba wani abu wato abin bai dame ka ba kenan abu ya dame ni mana gashi ana wannan abin da ni ko a mafarki ban taba tunani ba na ce kayan sata ana haska ni rundunar 'yan sandan ta bayyana za ta mika su gaban kuliya idan ta kammala bincike karshen rahoton kenan ibrahim dattijo jkd tv daga kaduna a nigeria